mai da shi cikin jarinka da aka ita zaka ana iya bayar da ita don kwatar rai kwatar rai ko siyan bawa ko kuma harkar lafiya kamar yadda Allah yake wa firri hali da kuma wajen yanta bawa to yanci yana iya amsa ma'anar daga bauta yana kuma iya ma'anar yantowa daga cuta mutum bai da lafiya ka ba shi kudin zakka don ya sai magani a halin da shi ba zai iya siya ba wannan ba laifi insha Allah mai takarda ta biyu ya ce Allah ya kara malin lafiya bayan sallama wa alaikum salam amin ya ce menene matsayin aski da ake yi wa yara kuma malin idan yaro ya yi sati hudu ba a yi masa ba za a iya yi masa kuma me ake bayarwa sadaka sunna ce idan an haifi yaro namiji a yi masa aski kuma gashin sai a auna da kuɗi sai a yi sadaka nauyin kuɗin a da ana aunawa da zinare ko da azurfa sumar yaron in an aske namiji banda mace mace ba a yi mata aski sumar yaron in an aske to sai a kai wa masu auna gwal sai a ɗora gashin a kan ma'auni na gwal to sai a ɗora gwal wanda ya kai nauyin wannan sumar to sai ka bayar sadaka shi gwal ɗin mai nauyin gashin ko kuma sa auna maka su ce to nauyin gashin yaronka gram kaza ne gwal mai nauyin giram kaza kuɗinsa ka ne to sai ka ɗauki kudin kai kuma sai ka bayar sadaka wannan godiya ce ga Allah kuma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka haifi Hassan da Husaini an yi musu haka sunna ce ba wai abu ne wanda yake wajibi ba sannan yana da alaka ne ga wanda yake da wadata wanda yake da wadata don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar sha'anin yanka ne aƙiƙa shi ma ba wajibi bane sunna ce in baka da hali yanka shikenan Allah ya dauke maka la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha kuma in baka samu halin yi lokacin da aka yi haihuwar ba ko shekara nawa ka samu halin yi ba a makara sai ka yi in ba wa yaron ka aski yau ba ko in aka yi askin sai ka aje sumar ba ka samu damar yin sadaka ba yau ko gobe ko jibi ko shekara nawa ne in sumar tana na je a auna ko aje a auna ka ji nauyin giran ɗinka yadda sumar ka rika dai lambar sumar nauyin gram kaza ne to duk ranar da ka samu wadata kake so ka yi sai ka je a auna maka zinare mai wannan nauyin ka ji nawa ne kudin sa kaza sai ka dauka ka bayar shukran lillahi ta'ala to haka nan ma ragon suna in lokacin da aka yi maka haihuwa yanzu baka da halin yanka rago shikenan sai a kyale duk lokacin da Allah ya baka hali bayan shekara ɗaya shekara biyu shekara goma ma sai ka yanka wa yaron ka rago ba a makara an gane ko kawai abinda malamai suka ce a kiyaye dangane da rago bakwai bakwai bakwai bakwai idan mutum ranar bakwai ga yi masa haihuwa bai samu damar siyan rago ba sai ranar takwas ga wata ya samu kuɗin to ba zai yanka a ranar takwas ga wata ba sai jira sai wata bakwai ta kewayo sati na biyu kenan idan bai samu ba sai bayan wucewar sati na biyu to zai jira sai sati na uku bakwai bakwai za ka yi ta kirgawa har dai a kwana na bakwai ko bakwai sau miliyan ta maimaitu a na bakwai dai za ka yi yanka saboda haka annabi yake yanka na suna to ana yi ne ranar bakwai yau masabi'ihi mai takarda ta gaba yake assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya wa alaikum assalam Allah ya kare mu baki da yace akwai mutanen da suke zuwa da watan azumin ramadana a yi musu wata allura wai ita allura tana ba da karkashi da nishaɗi? mutum baya gajiya sai kaga yana abu kamar baya azumi yana ta kazar-kazar abinsa kuma allurar takan ɗauki kwana uku ba ta saki mutum ba da ka waɗansu za ka ga tsawon watan ramadana wannan allura ake musu idan an yi ta sake su kwana uku sai su sake zuwa a sake yi musu su ci gaba a sake zuwa ina ba ta gani to shin wannan allura ta halatta a yi ta ko ba ta halatta ba ta halatta amma da sharaɗi sharaɗin shine likitoci su tabbatar da ba ta cutar da lafiya shine mataki na farko in dai ba ta da side effect ɗin da zai cuci lafiyarka to ba laifi a maka ita sannan sharaɗi na biyu kada a yi maka ita da rana tsaka domin in dai kai allurar da take a madadin abinci da rana tsaka a watan azumin ramadana to ka karya azuminka daidai kake da ka ci abinci sai dai ba ta baki ba ta wata hanya kuma daman hanyoyin abinci suna da yawa a jikin mutum ba sai baki ba shi yasa hatta shaƙa ruwa a lokacin azumi a wajen alwala annabi yake ce a yi a hankali domin hanci mashigar abinci ce in ka ja ruwa da yawa da wayo ya wuce maka ta baki don ka ji don shi dan shi a makogoron ka to ka karya azumin ka na fata an gane da ka da allurar da take a madadin abinci ko da ba ta cutar da lafiya in za a yi ta sai zama an yi ta ko dai da daddare ko lokacin sahur amma kar a yi ta da rana tsaka lokacin azumi sahabbai suna da irin dabarunsu da suke na sauƙaƙa azumi da wahalarsa da kishirwa da sauransu daidai irin na zamaninsu annabi bai hana su ba suna kuskuren baki idan ana tsananin rana da kishirwa sai su rinka yawan sa ruwa a baki suna kurkurawa suna zubarwa saboda in ana tsananin zafin rana to yawun baki yana bushewa idan yawun bakin mutum ya bushe kuma wannan yana taimakawa wajen ya sha wahala domin zai ta ƙoƙarin nemo yawo to shi kuma lokacin da mutum yake sa ruwa a baki yana kuskurawa to yana dawo masa da ne yawunsa Ba ma ruwan ba haɗewa ake ba kuskurewa ake iya baki a zubar suna yin haka suna jiƙa tsumma su ɗora a kansu nan ma duk dan a samu sauƙin azumi ne suna yawan yin wanka da ruwan sanyi wannan dan a samu sauƙin azumi ne da duk irin waɗannan dabarun na da da na yanzu wanda manufarsu shine dan a samu sauƙi a lokacin azumi kuma ba su ci karo da manufar azumin ba sannan ba za su cutar da lafiya ba to yin su ba laifi bane ba abu ɗaya ne malamai suka yi ja akan bai halatta a yi ba shine allurar dakatar da jinin al'ada dan mace ta yi azumin ta cif ba ta sha ba mata wasu suna yin irin wannan dabara sai su je a yi musu allura sai ta ɗauke musu jinin al'ada da aka sai azumin su gaba ɗaya ba za su sha ba al'adar ba za ta zo ba har sai bayan azumi to da yawan malamai sun tafi akan cewa wannan bai halatta ba a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wata ciyawa da suke ci mata dan ta hana su al'ada amma ba sa cin ta a azumin ramadana suna cin ta ne a aikin haji suna cin ta ne in za su je aikin haji da ka sai wasu malamai suke ganin in a aikin hajji ne mace za ta iya zuwa a yi mata allurar da za ta tsayar mata da al'ada har ta je ta aikin hajjin ta ko umara ta dawo ba a samu matsala ba amma in azumin ramadana ne matan annabi sun alaihi salama sun san da irin wannan ciyawar da matan sahabbai da sauransu amma ba sa ci wallahu ta'ala a'la wa a'lam amma akwai malamin da suke ganin wannan din ma za a iya yi bisa ga sharaɗin in dai ba za ta cutar da lafiya ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace amin to ana sanar da ni akwai waɗansu jus da aka samu irin tsini-tsini na turawa ko kuma na zamani wanda aka samu ana siyarwa a cikin unguwanni wanda har 'yan hizba sun kakkama waɗansu waɗanda kuma da bincike bibiya an gano cewa giya ce a cikin kuma musamman irin wannan lokuta na azumi da idan mutane ya rufe musamman masu wadata za a yi ta motsi, irin waɗannan abubuwan ana kawowa gidaje ga hotunan su ta waya amma na san ba za ba zai yi kowa ya gansu ba amma dai mutane sai su bibiyi social media kusan da yawa an sassaka su ga sunayen wasu daga ciki akwai wani action bita akwai rocket ginger akwai makosta akwai bull akwai chelsea akwai best cream akwai whiskey akwai siemens akwai squadron akwai royal standard da ire-irensu da ta abubuwan da mutane dai za su rinka shasha ya kamata su kiyaye kuma ya kamata su san su makiyanmu babu irin hanyoyin da ba sa bi don su cutar da mu da ya kamata mutane su kula da irin wannan kuma na farko waɗanda ya kamata su yi wa al'umma wannan hidimar kafin kowa su ne masu sana'ar irin wannan sana'ar cikin musulmai domin za ka samu musulmai ne suke siyarwa ma ba su samu zama mai suke siyarwa ba sun dai kawai su samu kuɗi a lokacin da kake kawo ire-iren waɗannan kayayyakin ya kamata tun kafin ka siya ka sani irin wanda ya halatta ka siya ne a addinin ka yanzu za a zo ana cewa Allah ya tsine wa mai shan giya ko mai sai da giya ka ce amin kuma baka san kai ma ita kake siyarwa ba saboda ne saboda baka duba ba kawai kai a tsammanin ka abin sha kake siyarwa to amma abin shan nan na halal ko na haram kai dai baka sani ba da haka ya kamata waɗanda suke siyayi sana'ar sai da kayan jus da kuma abubuwan da ake garin garin da ake fodas su wanda ake jikawa da ruwa a sha a lokacin azumi da ma lokacin da ba na azumi ba ku san me kuke siye kuma ku san me kuke siyarwa ku zame wa Allah da ma'aiki wakilai a wannan bangaren don ku tsabtace sana'a ku kuma don kar ku zamo ana amfani da ku ba ku sani ba saboda rashin kulawa ku wajen cutar da al'ummar musulmi a ce mutum musulmi ya kai azumi kuma ku siyar masa da abin da yake giya ne haramun ya zama da shi zai karya azumi kun cutar da shi ba tare da ya sani ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace Allah ya kiyaye akwai yan uwa da yawa waɗanda suka ba da gudunmawoyi na a risala an ce mun kusan mutum tamanin an ba da taifin ɗin sunayensu amma kuma shi wanda yake taifin ɗin yau baya fitowa da haka waɗannan sunayen ba da su yanzu kada wani ya ji ba a faɗi nasa ba ya ɗauka ko saƙon bai zo ba an fitar an kai wajen taifin to amma kuma an samu matsala na shi wanda yake taifin ɗin yau lahadi baya fitowa karatu insha Allah a karatu na gaba ba ina nufin na nan ba na wasu majalisan da za mu rufe nan gaba dan nan yau za mu rufe insha Allah kuma Allah ya kai mu bayan azumi to da haka insha Allah a sauran cika waɗanda ba mu riga mun rufe ba in mun samu dama sai mu karanta Allah ya saka wa kowa da alkhairi akwai dan uwan da mai magana a kansa wanda aka yi ma aka yi masa aiki na wani kusundi da yake fito masa a baya kuma na ce yanzu ma abin ya sake dawowa ana buƙatar dubu talatin za a yi masa wani ɗan uwa a wannan majalisi ya turo mana da dubu hamsin a bashi dubu talatin ashirin a sa a cikin asusu na arisala Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya buƙata karin ya kun fatar sunansa tun ta Allah Allah ba zai so ba amma dai a yi masa addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi sannan ga waɗansu sun kakkawo kuɗaɗe wanda wasu ba zan iya riƙewa ba ga wani ta hanyar malam adam isa na cd ya ba da dubu biyar ga ta tazo akwai ta hanyar malamu da wata ta ba da dubu biyar shi ma ga ta tazo ta account ga kuma wani ya ba da dubu daya an ce ko wata mai naƙuda ce a mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya su Allah ya sauke dukkanin matayen musulmi da ke din lafiya kuma ya ba da ƴaƴaye masu albarka da kuma ga wasu dai an ta kawo ba zan iya riƙe sunayen wanda suka faɗa ba tun da ba a bani shi a rubuce ba a gurguje akwai wani bawan Allah sunansa abba isa ya sa dubu ya sa ɗari biyar akwai asiya usman ta sa dubu biyu akwai ahmad salif ya sa dubu ɗaya akwai sani sunusi ya sa dubu biyu akwai sunusi yusuf musa ya sa dubu uku akwai muktar saddam ya sa dubu uku akwai halima shehu ta sa dubu biyu akwai yusuf muhammad ya sa dubu goma akwai madu bukar ya sa ɗari biyar akwai abdullahi muhammad salisu dubu ɗaya akwai zubaida awwal dudu garko tasa dubu biyu akwai aishatu awwal dubu ɗaya akwai bala awwal dubu biyar akwai muhammad yahaya zumi ya dubu biyar akwai zubairu suleiman dubu ɗaya akwai safiya kuliya abba tasa dubu biyu akwai asim ibrahim yasa dubu ɗaya akwai ibrahim sani shinkafi ya sa dubu ɗaya akwai rabi'u mai buhun shinkafa ko mai buhun shinkafi ya sa dubu ɗaya akwai alaji baba gana shehu ya sa dubu goma akwai sulaiman ya sa dubu ɗaya akwai alhassan mustapha musa dubu ɗaya akwai afnan investment nigeria limited sun sa dubu ɗari akwai isa yusuf dubu ɗari biyu akwai abbas hassan jalingo dubu daya akwai hadiza ibrahim dubu biyar da dari takwas akwai buhari haya ibrahim dubu biyu akwai idris ibrahim dubu biyar akwai muhammad nura umar dubu daya allah maɗaukin sarki ya saka wa kowa da alkhairi allah maɗaukin sarki ya ƙara buɗe ƙofofin arziki ya biya dukkanin bukata ya sa wannan ya zama sadaka jariya kuma ya sa sakamakon a ɗauka a gidan aljanna Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka ka biya mana dukkan bukatun mana na alkhairi waɗanda muka iya faɗa da wanda ba za mu iya faɗa ba waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka madaukaka da sifofinka kyawawa ka tsare mu daga dukkan sharri waɗanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba wanda muka iya faɗa da wanda ma ba mu iya faɗa ba Allah madaukakin sarki ka sanya albarka a rayuwarmu ka kare mu daga dukkan sharri da fitinar rayuwa Allah madaukakin sarki ka sanya albarka a cikin gidajenmu ka sanya albarka ga iyalanmu da dukkanin mu al'ummar musulmi duk wanda suke cikin halin kunci Allah ka yaye musu yan kasuwa Allah ka tsara musu buɗi na alkhairi to sannan ana tuna min akwai waɗansu bayan Allah guda biyu ɗaya wai kishiya za a yi mata ta fita ta bar gida har yanzu ba a san inda take ba to Allah ya dawo da ita lafiya kuma Allah ya kasance da ita a duk inda take Allah maɗaukakin sarki ya rarrashi zuciyarta ya ba ta haƙuri da dukkan sauran iyayen namu mata waɗanda hakan take damunsu ko yake tayar musu da hankali ku yi haƙuri ku yi haƙuri kaddara ce haka Allah ya kaddara lokacin da za a yi mata kishiya ba santa ne ba a yi ba ba kaunarta ne ba a yi ba bal ba san ne yake jawo haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka buɗe karatun yau an tambaye shi wa ka fito a matan ka yace Aisha amma sai da yawa Aisha kishiyoyi guda takwas shi shi tsarin aure baya nuna ba a san mace kuma ita mace lokacin da aka yi mata kishiya ta wani bangaren ta aka yi taimakon ta aka yi amma ya danganta da yadda ta ɗauki kishiya ya danganta da yadda ta mu'amalanci kishiya kishiya abokiyar zama ce yar uwa ce mataimakiya ce iyayenmu mata ku yi haƙuri ku daure ku cin ribar wannan jarabawa maza ba a yi musu kishiya amma akwai nasu nasu jarabawai da suke fuskanta ke ba ruwanki da matsalar kasuwa ba ruwanki da matsalar kwace miki rumfa in gwamnati ta yi raraka ba ki da matsalar a ce yau za a fitar da ke daga gidan rumfa a ki dawo tebur ba ki da matsalar sammakon fita nema ba ki da matsalar kaza kaza irin dai matsalolin da su kuma maza suke fuskanta kowa da irin jarabawarsa to mu haƙuri mu karɓi ƙaddara Allah a dukkanin jarabawoyin da ya mana sai mu mu samu lada ta da hankali da gigita da giggiwa bisa ga abin da Allah ya kaddara baya hana kaddara ta aikinta dan kin fita kin ki zama a gidanki ko kin kona gidan mijinki ko kin rarrotse duka kayanki irin yadda mata suka yi wani lokaci wannan baya hana in Allah ya kaddara za a yi kishiyar a yi kuma sau da dama su iyayenmu mata babu halitta mai son kai kamar su musamman in an zo batun babu kishiya idan za ka yi aure mata ta ɗaya da babarka da kanwarka duk murna da kannanka da duk danginka mata murna suke su za su fitar da anko su za su raba goran gayyar biki su za su komai in za ka tsara na biyu haka murna suke da zai yi arziki amma lokacin da su za a yi musu kuma ɓacin rai suke yi yasu in ita za ta shiga ta hudu murna suke amma ita ce in ita ce ta ɗaya za a shiga mata da ta biyu bakin ciki suke wata dattijuwa wani aboki na yana karantar da matan aure yace ya taba tambayar mata a ciki akwai wata dattijuwa da shekara saba'in yace wai ku gaya min me kishi ku fassara min me ne ma'anar kishi me definition na kishi duk yaran nan yan bana bakwai mai shekara talatin arba'in duk suka gama bayanin su ƙarshe dattijuwar nan sai ta daga hannu ta ce Allah gaba ta bana duk yaran nan ba su san kishi ba ya ce to babu me kishi ta ce kishi da shi wani ya samu kakka samu kawai kawai kaga a cikin kalmomi ta aitattu kuma abin zai burge ka iyayenmu na da ba kishi ne ba su da shi ba amma hankalinsu ne ya fi kishinsu amma su ka iyayenmu na yanzu kishinsu ya danna hankalinsu mace a da wa ma zai wani eh, wai tana kukan kishi ranar babu ma wannan a cikin kamusu mace a yanzu idan kishi ya motsa mata sai ta ki wanka ta ki girka abinci ta ki share gida amma iyayenmu a da in kishi ya motsa ne ma ake aiki da kishin ya motsa mata sai ta ɗauko dakan gero tana daka geron tana ɗan waƙoƙinta tana yadda magana shi kenan kishin kishinta ya amfane ta ta yi kishi ta yi sirfe ta yi kishi ta yi niƙa da dutsen niƙa tana niƙa tana ɗanya da magana a nan kishi yake ba za ka taɓa ganin ranar da tsofaffin da suka yi faɗan kishi ba aka raba su babu wannan kai saboda wani abu ma wanda yake nuna maka hankalinsu yana aiki za ka ga kishiya ce za ta ɗauki ɗanta ta bawa kishiya amma a yanzu uba sai a ta faɗa wai ƴaƴanka ba za su je can gidan ba ɗanta ba za su wannan irin sakarci ne duk da wannan laifin mazan ne ba laifin matan ba ne in kaga ana haka to tokan namiji aka samu da yawan matan da yau suke dagewa ba za a haɗa su gida da kishiyoyinsu ko abokan zama ba wasu su iyayensu ga ɗaki ga ɗaki suka rayu na san attajirin da a garin kano attajiri ne yana da gidaje amma wallahi matansa a ɗaki ɗaya suke ɗaki ɗaya suke bahaushe asali bai san raba gida ba kuma har yanzu da tawo mu ba su yarda da wannan ba maza suna biye wa mata wajen raba gida suna raba kan 'ya'yansu suna raba kan zuri'arsu ba daidai ba ne ba a ce ɗanka ba zai je wancan gidan ba kuma gidan ubansa ne wancan ba zai ce wancan gidan ba haɗe su a ɗaki ɗaya ka gani za su tashi lafiya duk faɗin da za su yi da komai sun san 'yan uwan juna ne su dangin juna ne gida ɗaya suka fito kai gidanku da kuke ko biyu ko uku matan gidanku raba ku akai yanzu yan uwantakar ka kana tsammanin yan uwantakar da kake da wanda kuka hada uba ƴaƴanka za su yi Allah da za su yi ba me yasa ba za su yi ba saboda kai ne baka kama hanyar da iyayenka suka kama ba ana ɗaukar kamar wata wadata ce da sauransu iyayen mu mata ku yi hakuri mu gaya muku gaskiya mace tana da wani tunani idan ta ce raba gida ka raba to za ta ƙara faɗaɗa maka abu yanzu akwai wani bawan Allah da ya zo har gida na ya matarsa fa gida sama da ƙasa ne ya ce ta zauna a sama zai kishiya ya sa a ƙasa aka yi haka da aka yi auren sai ta ce wannan ma ba ta yadda ba kishiya sai dai a fitar da ita sai an raba katanga ba za a haɗa ƙofa ba ta shiga ya ce fa komai nasu daban ɗakinta daban kicin ɗinta daban kaza daban wai ƙofar ma to ni laifin ƙofa ki shigo ta ai in kishiyar ki ma ba ta shigo ta ƙofa ba wani sai ya shigo za a yi ƙofa dan mutum ɗaya ne to wani lokaci maza su suke ba da damar abubuwa suke lalacewa suke taɓarɓarewa da mazajen yau za su koma kamar mazajen jiya da za a zauna lafiya ba wani mutum a ƙasar hausa wanda ya shekara hamsin ba na tsammanin za ka samu da ƙyar a cikin ɗari ƙila in zai yi ka samu wanda zai ce ya tashi ya gidansa a rabe za ka samu ban a haɗa yake kicin a haɗa yake haka suke zaune lafiya wani lokaci za ka samu hatta falo na gida gaba ɗaya baya ɗaya ne a nan mai gidan yake zama a nan yaɗan gidan a nan kishiya a nan kowa ma yake zama kuma wannan gidajen haka suka fitar da mu suka fitar da 'ya'ya masu albarka amma a yau duk wani gata da za ka yi kawara can kawara can ba kai wasa ba wargaza gidajenka kake wargaza iyalinka kake wargaza 'ya'yanka kake yara za su tashi suna ganin wa'incan daban wa'incan daban ko da an ɗauka cewa ma adalci in ka haɗa matanka a gida sai ka fi kwatanta adalci duk abin da za ka shigo da waccan ka shigo da waccan a gani a fili to amma wani lokaci hatta su maza suna raba gidajen ne don mugunta na wani ba wai don ya wadata ba ke mugunta ce don ya ce ya yi tafiya ya je wancan gidan ya ɓuya ba a san yana nan ba a nan zalunci ne wannan mugunta ce ka ɗauka matanka duka matanka ne kana son su ka aure su ka zama jajirtaccen namiji ka yi abin da kake iyawa Allah maɗaukin sarki ya rika maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a fili an ji ya fi son Aisha amma duk ranar da Aisha ta yi ba daidai ba tana ganin ba daidai ba Aisha ta fasa wa Ummu Salama kwano annabi yake ko labari ba za ta ji ba wannan tana a zo magana mai da sa'o'i yawun baki ko kai hakuri Ɗauki kwano a biya ta soyayyar bata hana in ce ba daidai ba a hukunta ta wannan shine daidai da ita da sauran matan suka yi masa ba daidai ba da ya tashi hukunci gaba ɗaya ya musu gaba ɗaya ya musu ya daina shiga gidan ya daina kula su sai da wata ɗaya har aishan tana ci to wannan shine mazantaka wannan shine jaruntaka da aka iyaye mata su Allah ya yi su da rauni in ka ba su dama ta ɗaya sai sun nemi ta biyu in ka ba su ta biyu sai sun nemi ta uku ba ta ne a kuntata musu ba amma dai a tsaya a jajirce musu a mai musu da hankali wallahi in ba kai wasa ba za ka sha mamaki za ka sha mamaki a irin wannan zamani maza suna lalata gidajensu ba su sani ba suna raba kan iyalansu ba su sani ba suna raba kan 'ya'yansu ba su sani ba za ka mutu ka bar gaba a madadin ka bar 'ya'yan da za su yi maka addu'a za ka mutu ka bar maƙiya a madadin ka bar masoyan juna 'ya'ya daga ciki ɗaya amma kai ubanka ka kunna musu gaba baka sani ba da haka Allah subhanahu wata'ala da ya danka maka amana su kai ne jagoran su kuma kai ne wanda zai yi tambaya dangane da dukkanin al'amuran su da haka wancan baiwa Allah muna ba ta haƙuri sannan muna mata addu'a Allah ya dawo da ita ina tsammani ba tabbas nake da shi ba la Allah kila ba ta da lafiya dan abin ya wuce gona da iri kawai dan za a yi kiji ya ki fata ki tafi amma da lokaci akwai raini ba wuce yake wargi ma waje ya samu kila ta san mijin yana son ta ne zai gigice da aka dole sai ya nemo ta ko kuma rashin ta zai iya dakatar da bikin to ba a san namiji da wannan ba kai mai gida a yi biki kuma a ci gaba da neman ta wannan gaskiya ne wani dattijo wani dattijo irin dattawanmu na da ake ba da labarinsa ‘ya'yansa suna karatun boko amma a ka'idarsa shi yake wa ‘ya'yansa miji duk abin da kike da shi na wayewa da menene baki saki kike ga mijin da kike so ba sai dai ki kawo a matsayin shawara gida ya bincika in ya ga ya dace ya baki duk matansa sun san haka kuma saboda dattako shi ranar da za a daura auren ‘ya'yansa ya zuwa yana da kanne su ne wakilansa tsohon alƙali ne yasta ta ƙarshe da zai aurar ta yi digiri ta yi komai aka ba ta miji ranar ɗaurin aure yana zaune a kan irin kujerar nan ta dattawa ya kishin gide ya ɗau ƙafa ɗaya ya ɗora a kan ɗaya ƙannansa da ƴan uwa an tafi ɗaura aure kawai yarinyar ta hau kuka ta zo ta samu babarta ita ba ta son wannan mijin kaza za ta ce eh ba za a ji mutuwar sarki a bakina ba na isa je ki wajen wanke kaga yana daga cikin karar matan da wani abu in ka biyo ta wajen uwarka za ta ce ba za ta iya ba je ka wajen wanci ita ce ba ba ka ta nema ma ceto dan su matan da abun kunya ne ma a ce dan cikin tafi neman masa ceto a wajen ka. saboda tarbiyya kaga ko ba komai ta nuna masa girman abokiyar zama da haka wannan yarinya ta fita ta je ta samu kishiyar uwarta ta ce mata kin ji kin ji ni ba na so a gaya wa baba ta ce ke a gidan nan ba mu taɓa jin wannan magana ba ya ce za a ɗaurin aure a ce masa a'a ba a taɓa ba amma in kin da za ki iya yana sama zai ki gaya ba yarinya ta taho da rawar kafarta ta zo ta samu alƙali a kwance tana kuka tana shashe ta tashi ya zauna ya ce me faru ta ce baba baba me faru ba na so kan ta ƙarasa ba kya so wallahi ta ce da ya sa ƙafa, da ya dace ta ta faɗo ta benin ta karye an tafi ɗaura ta ana ɗaura mata aure bai fasa lokacin da ake gaya mun wannan a lokacin shekarar ta arba'in a gidan miji ba ta taɓa yaji ba mijin da kuma ranar da aka karya ta aka ɗaura mata aure da shi to a yau za ka samu iyaye su suke bin yaya ba 'ya'ya ne suke bin su ba me yasa iyayen yau wannan ƙarfin ya fita daga hannunsu ɗayan biyu ne ko uban da kwata-kwata ya watsar da tarbiyyar 'ya'yan bai san cin su ba bai san shan su ba su za su ciyar da kansu su za su shayar da kansu ko da yake sai ya sa musu doka ba kuwa in dai za ka bar iyalanka su yi hidimar kansu ta yau da kullum hidimar da kai Allah ya tsora ma to baka isa ka zo ka ba su doka ba ba za su bi ba ka sauriyar da wannan damar da Allah ya baka na biyu za ka iya samu wanda shi kuma yana hidimar iyayi to amma sai zama lutari saboda shi yaro da hankalinsa da hankalin mace kusan iri ɗaya ne za ka yi hidimar kai komai kuma abin da ya kamata ka tsawatar sai ka ki tsawatarwa raini kuma sai biyo baya sai a gayo ai baba ma dan an yi haka ba komai bane to iyayen da sun rike ɗawainiyar kuɗi kuma sun rike umarni su suke ba da umarni kuma daga taskarsu ake ci cin da ake daga aljihunsu ya sa umarninsu yake da tasiri domin duk wanda ya ki ya bi umarninsu to zai gani a ƙwaryatuwarsa ba wai abinci za su hana shi ba amma sun san hanyar da za su bi su lagartar da shi ɗansu ne su suka haifa ba kowane lokaci duka yake kontrolin ɗin yaro ba amma matukar ka rike matsayinka na uba kai ka san halin ɗanka ka san yadda za ka ladabtar da shi kai ka san halin matarka kai ka san yadda za ka ladabtar da ita to wannan shine abin da ya kamata Allah madaukin sarki ya samu dace iyaye mata suna kwaikwayon waɗansu abubuwa daga wajen turawa ko daga wajen wayayyun mata fitsararru wayayyun mata fitsararru wayewar da babu addini a cikinta yanzu akwai wani lalataccen shiri da ake yi a wata tasha wai mata a yau billahi lazi in aka ci gaba da wannan shirin to adadin zawara wanda yake a kasar hausa zai kawo kuma bincikenmu ya tabbatar wallahi da gayya aka kawo shi duk wanda yake mu'amala da wannan gidan cibin zai gaya maka shiri biyu suka fi ba muhimmanci shiri na farko wannan hip hop din zafafa goma shi kuma ajanda ce ta lalata mana samari yan hadda ƙur'anin da suke su daina karatun bokon da ya ɗan rage mana wanda aka yi mana rata ya watse yaran mu su koma fatsararru marasa kunya masu zazzaɓo da wando ƙasa alama ta 'yan neman maza wannan shine ajanda duk mutumin da ya zama baƙo a wannan shirin kyautar da ake masa ta musamman ce to shiri na biyu na lalacewa sai wannan mata a yau ɗin ba ta muka yi su matan da suke gudanar da shirin bana lalatattu ne amma muna haska musu su ba su san ma ajandar da aka shirya ba aiki ake da su ba su sani ba ga mace ta zo ta saki kalma kalmar da ba ladabi har ga Allah har ga Allah ya ma za a ce aiwa mace kaza to ya kike ga yawa Allah da yayi ta yanzu Allah kike wa gyara ko annabin da yazo da shari'a su kike wa gyara mutanen da dukkaninsu in ka sa musu ahalari ba za su iya fassara maka shi ba amma za ka ji suna fatawa ai ko a addini ma addini bai ce kaza ba wani addinin abin tambaya dai wani addinin kuma wani abu da har yau mutane ba sa ganewa bahaushe ya yi hikimar zance yake duk wanda zai baka riga ka kalli ne tuyansa yanzu a ce bazawarar da take zaman aure ita za ta zo ta koyar da zaman aure in fitsari banza gane mata kaza ta yi man ko kuma rikakkiyar budurwar da bata samu mijin ba ballantana ma ta shiga ta duniyar ita yanzu za ta zo ta koyar da aure ko kuma tsohuwar da bata san mutuncin kanta da kimar kanta ba kina tsohuwa ai shekara kaza ai shekara kaza ki fito TV da jambaki da jagira wai kina wakkane wai ki zaki koyar da zaman aure A'a ba dai irin wannan ba to amma wani irin zaman auren zaki koyar shi ne abin tambaya ko shakka babu akwai matan da suka cancanta su koyar da zaman aure suna nan a gidaje dattawa wanda suka gajiya suka ga yau macen da za ka ji an ce shekarar ta arba'in a gidan miji ba ta taɓa yaji ba shekarar ta hamsin kuma har yanzu wallahi akwai su wallahi ko ta tv ba a yi wata wa Allah ta kira ni ta ce yau shekarar mu hamsin da takwas da mijina ya'ya goma sha ɗaya muka haifa malam amma shida sun mutu biyar suka rage mana yanzu ma ɗaya ke cikin biyar ɗin ta mutu akan rabon gadon ta take min tambaya to kaga irin waɗannan sai kamata a kawo su ɗan rayuwa aure shekara hamsin da takwas kaga kaddara a shekara goma aka yi mata aure yanzu ake tana da shekara sittin da nawa takwas a kaga wannan ta mori aure kuma tana da abin faɗa a aure sannan wacce za ta karantar da aure a ƙasar hausa ya kamata ta san al'adar bahaushe san al'adar bahaushe ba wata al'umma da za ta saki al'adarta ta kama ta wani kuma ka ce rayuwarta za ta yi kyau al'ada a bace mai matuƙar muhimmanci in ba ta ci karo da addini ba babu ta wanda ta fita wani hatta al'adar larabawa ba ta fi ta hausawa ba in dai gwaran al'ada ce saboda kowace al'umma Allah ya santa ya aje mata al'adarta kuma ka tana cikin al'adarka ba yadda za ka yi kai kima ka saki al'adar ka ka tafi kwaikwayo wallahi ba za ka yi kima ba za ka yi daraja ba saboda abin bai dace da kai ba yanzu yana daga cikin hanyoyin da muke ta ɗiban cututtuka ai cututtukan mu muka sake muka tafi na wasu su abincin zai dace da su a garin su shi aka shayar da su da shi aka haife su amma mutum da muka saki namu zai ta santar ba gari ba ƙarya bane al'ada ba ƙarya ba ne yanki da yanayin duniya ba ƙarya ba ne mutanen maka da suka yi hijira suka bar maka suka koma madina cututtuka suka rinka yi ai canjin yanayi ba ƙarya ba ne abincin wani gubar wani to balantana kuma al'ada ga yadda wani yake ɗaukar eh, eh, suke tarbiyyar ƴaƴansu ga yadda suke kaza ga yadda suke kaza wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci dole ne in za ka ɗora al'umma ka akan turba sai ka tuna mata jiya domin a rayuwar iyayenta da kakanninta ta yi nasara kuma ba yadda za a yi rayuwarta ta sake yin daidai ta sake nasara sai ta koma turban jiya imam mali yake la yasluhu asiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha karshen al'umma baya gyaruwa sai da abin da farkon ta ya gyaru da shi ya al'adar malam bahaushe yake ya yake wajen tarbiya ya yake wajen zumunci ya yake wajen zaman kishiya da kishiya ya yake wajen zaman makoci da makoci ya yake wajen zaman wa da kani to in hausawa suka koma asalinsu sai al'amuransu su gyaru duk wanda kaga al'amuransa sun taɓarɓare ya bar gida kowa ya bar gida gida ya bar shi Allah madaukin sarki ya sa dace Allah madaukin sarki ya gyara mana kamar yadda na faɗa insha Allah daga yau za mu hutu sai Allah madaukin sarki ya kai mu bayan azumin watan Ramadan da fatan Allah madaukakin sarki ya sa za mu riski wannan lokaci mai albarka da rai da lafiya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon amfanuwa da wannan lokaci ka sanya mu cikin bayinka da za su yi ma bauta a wannan lokaci kuma ka karba mana ya ubangiji dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata ubangiji ka sada mu da shi ya ubangiji dukkan wani hau da bala'i Allah ka raba mu da shi marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka alkinta mana Allah madaukakin sarki ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa yan kasuwan mu ku ji tsoron Allah lokutan ibada bai kamata su zama lokutan matsantawa al'umma ba kamar yadda na faɗa zan nanata abokan zaman mu waɗanda ba musulmi ba za ka sha mamaki in lokutan addinin su yi sai su sauƙaƙa wa mutane kuma har mu sau da dama muna cin arzikin wannan sauƙin da suke amma mu abin mamaki lokutan ibadar mu sai zama kamar lokutan mugunta sai mu kuntata wa kanmu mu tsawwala farashi ya hau hawa wancan addini da waɗancan suke yi fa addini ne na zagin Allah na cewa yana da ɗa amma duk da haka sun yarda su sauƙaƙa ɗin dan a zagi Allah amma kai ka addinin ka addini ne na ta Allah na yi masa bauta na karatun ƙur'ani sallar dare kuka da karatu da komawa ga Allah amma baka yarda ka sa ka wajen ai wannan ba da yawan mu sun yadda su tsawwala wa mutane su ci ƙazamar riba mara kyau su zo suna rabon gero da shinkafa da sukari me amfanin geran da kai saba da shinkafar da ka raba bayan ka cinci mutane bayan ka tsawwala musu kar ka raba gero ga kowa amma kar ka tashi farashi wallahi wannan ya fi mana alheri kamar yadda da yawan ma'aikatan gwamnati ne sun yadda su sato kuɗin gwamnati su zo su yi sadaka ba a buƙa sadaka ba dole ba ce karbar wa mutane kuɗin su rayu ba sai kai musu sadaka ba ka riƙe sadakarka amma ka bar su su rayu cikin sauƙin rayuwa muna kira ga hukumominmu musamman hukuma ta tarayya da hukumomi na jihohinmu tsadan man fetur abu ne wanda ya shafi komai da komai in man fetur ya yi sauki abubuwa suna sauki yanzu duk abin da ka taba na rayuwa ya yi tsada hujjar waɗanda suke wannan shine man fetur ya yi tsada ya kamata gwamnoninmu masu albarka su kirawo 'yan kasuwan mai su bibiyi sawun me yake faruwa a tattauna a ji ina ne za a saukaka wa al'umma wata baiwa Allah bayan na yi wannan bayanin irin irinsa a ƙofar wambai ta kira ni mijinta ɗan kasuwar mai ne ta ta kunna masa yaji wai ta yake ce mata gaskiya ne abin da ya faɗa gaskiya ne amma da me kike cin kaza da me kike kaza da me kike kaza ta wallahi malam ya zauna ya rinka danna kalkuleta sai ka ji ce riba kaza za ta fita riba kaza za ta fita kuma man ba babu bane sun tabbatar akwai akwai amma sun rike sun ɓoye su ma sun samu damar su har tura mutane suke umara fa a je a taya su a ta kaza wai dan mu shiga wahala su samu kuɗi su ji daɗi to in ka samu kuɗin sai ne in ka ji daɗin na kwana nawa ne ni na tabbatar in ka wuce shekara hamsin baka isa ka sa nama a gaba kai masa cin da kake so ba baka isa ka sa sukari a gaba kai masa shan da kake so ba baka isa ka sa madara a gaban ka kaci ka sha ta yadda kake so ba tara kake kana duba bakin gatari ila ma kana tara kuɗin amma duk waɗannan abubuwan da na faɗa baka isa ka ci su ba to in ba za ka ci wannan ba me amfanin kuɗin da ka na amfanin da za ka ji da su kawai tara hisabi kake baka sani ba kana tara wa yaran da za su biyo baya in suka ga dama su ci kuɗin su ce giwa ta faɗi ko suna kan ko addu'a ba za su yi ma ba kana nan kana ta zulamar ka tara musu kuɗi su suna ta lamba biyar mai tsaron gida jira kake ka tafi su ba Allah ya tarjiwa a ce a sha nama don kana da hankali ne amfanin wannan rufin asiri shine mutum ba kuɗi na yaki halai yaki haram ba da haka yan uwa dan Allah mu tausaya wa kanmu da kanmu mu kuma talakawa mu yi haƙuri mu daure mu daina la'ance la'ance da zage zage mai ta musu fatan alkhairi daga cikin mu suke inda rabon shirya sai kaga Allah madaukakin sarki ya shirya su sai kaga Allah madaukakin sarki ya sa musu tausayi sun dawo cikin hayyacin su domin duk mutumin da yake cikin irin wannan yanayi to wallahi ba a cikin hayyacin sa yake ba kuma bai yi wa kansa da kansa alkhairi da kyakkyawar tanadi ba da haka ya ɗan uwa masu albarka mu tafi da zuciya mai kyau ta yafiya da fatan alkhairi ga kowa Allah madaukakin sarki ya samu ga bana lami lafiya kuncin rayuwar da muke fama da shi Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mana Allah madaukakin sarki ya yi mana dukkanin wata damuwa da dukkanin abin da ya fi ƙarfin mu Allah madaukakin sarki ka iya mana da wannan da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh